يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أنواع السلام عليكم muna masu godiyawa wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kaddari rayuwarmu a wannan rana ta biyar ga watan Ramadan hijirar da ya halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi daga makka zuwa madina tana 1440 wanda ya daidai da goma ga watan biyar a cikin wannan masallaci don ci gaba da karatu kamar yadda muka saba a cikin wannan wata fatanmu shi ne allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon faɗin daidai da kuma aikata daidai idan masu biye da mu ba su manta ba mun tsaye a cikin suratul baƙara daidai aya ta casa'in da tara daidai faɗin Allah maɗaukake sarki kulman kana aduwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin kace musu duk wanda ya kasance yana gaba da jibril ya sani fa cewa lalle nazzalahu ala qalbika bi idnillah shi mala'ika jibril alayhi salatu wassalam shi ya saukar a zuciyarka da izinin Allah musaddiqan lima bayna yadayhi na gaskata abin da ke gaba da shi wa hudan wa bushra lil mu'minin shiriya ne kuma bushara ce ga mu'minai Allah ce man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwun lil kafirin wanda ya kasance da gaba da Allah da mala'ikun Allah da manzanni da jibril da mika'il fa inna allaha aduwwun lil kafirin lalle Allah madaukakin sarki na adawa na gaba ga su kafirai za mu tashi a daidai faɗin Allah maɗaukakin sarki aya ta 99 walakar an zalla ilaika ayatin bayyana a'udhu billahi minash shaytanir الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها Allah madaukakin sarki ce wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat Haƙiƙa mun saukar izuwa gare ka ayoyi bayyanannu wa ma yakfuru biha illa babu mai kafirce ma waɗannan ayoyi sai mutane fasikai to a nan da Allah maɗaukakin sarki ke cewa an zalla ilaika ayatin bayyanatin hakika mun saukar zuwa gare ka ayoyi bayyanannu al ƙobari ya kawo a cikin tafsirinsa sababin saukan wannan aya Ya yace zakara an na qawluhu ta'ala walaqad anzalna ka ayatin bayyanatin ila qawlihi al-fasiqun nazala ردا على ابن سوريا اليهودي حيث قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما جئتنا بشيء نعرفه وما وما انزل عليك من آية بينة فنو فنو فنتبئك بها الإمام طبري yake cewa saukan wannan aya shine ta sauka raddi ne ga wanda ake ce masa ibn suriya ba yahude ne lokacin da yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ma tana bi shay'in ba ka zo mana da wani abun da muka san shi ba wa ma unzila alayka min ayatin bayyinatin ko ba saukar maka da wata aya bayyananniya ba ko ba saukar maka daga wasu ayoyi bayyanannu ba fanattabi'uka biha wanda za zamu bika da waɗannan ayoyi sai Allah madaukakin sarki saukar da wannan aya wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyanat hakika mun saukar da ayoyi bayyanannu izuwa gare ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa laqad anzalna ayatin bayyinat walil kafirin adhabun muhin hakika Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi bayyanannu lalle na na ga kafirai azaba ta wulakanci Allah ya ce wa laqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladina khalaw min qablikum wa maw'izatan lil muttaqin walaqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinat hakika mun saukar maka zuwa gare ku ayoyi bayyanannu wa mathalan da misalsali min alladhina khalaw min qablikum na wanda suka gabace ku wa mau'izatan kuma wa'azi ne lil muttaqina ga masu taƙawa. Allah madaukakin sarki yace laqad anzalna ayatin bayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi bayyanannu wallahu yahdi man yasha haƙiƙa Allah madaukakin sarki na shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqim zuwa ga hanya mai karkiya zuwa ga hanya mai shine ana Allah ke cewa walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat ay hiya hiya ayatul qur'anil karim alwadihatu fima dallat alayhi min ma'anin abinda Allah madaukakin sarki ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce ayoyi na Qur'ani wanda suke a fili wanda suke nuni akan tadullu alaihi min ma'anin wanda take nusarwa akan ma'anoni daban-daban da ayoyin suka kunsa shine wala qad anzalna ilayka ayatin bayyinat haqiqa mu saukar zuwa gare ka ayoyi bayyanannu wama yakfuru biha illa alfasiqun babu masu kafirce mu ayoyi sai mutane fasikai babu masu musanta ayoyin Allah babu masu watsi da ayoyin Allah madaukakin sarki sai mutane fasikai shine anan Allah ke cewa wama yakuru biha illa alfasiqun babu masu kafirci ma ayoyin Allah aiwa ma yajhadu bi kauniha kitabullahi wa wahyihi ila rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallama illa alfasiqun babu masu musun kasancewar littafin Allah wahayi ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Allah madaukakin sarki illal fasiqun ay al kharijuna amma yajibu ay yakunu alaihi min al imani billahi wal islami law zahiran wa batina sai mutane fasikai wanda suka fita akan abinda Allah madaukakin sarki ya wajabta su kasance a na imani da Allah da musulunci da kuma bayyanar da shi musulunci a fili da ɓoye. shine Allah ke cewa walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakfuru biha illa alfasiqun Allah ce aw kullama ahadu ahdan ai wannan wannan hamza hamza ce lil istifham al inkari hamza ce ta istifham amma ta musantawa aw kullama ahadu ahdan duk lokacin da aka yi wani alkawali alkawali da su nabadahu fariqun minhum sai wasu sashi daga cikinsu sai su yi watsi da wannan alkawari Allah ce bal aktharuhum la yaqilun bari dai da yawansu la yu'minuna ba sa yin imani bari dai da yawansu ba su yi imani me yasa saboda suna watsi da alkawari da suka yi ma Allah sarki wannan na gura mana cewa duk wanda ya zo duniya yayi alkawari ma Allah cewa zai bauta masa Allah ya ce wa idha akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين wannan aya na nuna mana cewa duk wanda ya zo duniya sai da ya alkawali ma Allah madaukakin sarki cewa zai bauta masa akan abinda Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi Allah ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi id qultum sami'na wa ata'na ku tuna ni'iman da Allah madaukakin sarki ya ni'imta a kanku. da kuma alƙawali da Allah madaukakin sarki ya dauka kuka ɗauka wa Allah madaukakin sarki lokacin da kuke cewa sami'na wa ata'na mun ji mun bi shi yasa Allah ke cewa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah ay la tabdila li dinillah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha halitta da Allah maɗaukakin sarki ya kage mutane a la tabdila li khalqillah babu canji a cikin halittan Allah ay la tabdila li dinillah babu canji a cikin addinin Allah madaukakin sarki to su wa'annan yahudawa duk lokacin da suka ɗauki wani alkawali sai ya zamto suna watsi da wannan wasu sashi daga cikinsu sai su dinga watsi da wannan alkawari da suka yi wa Allah maɗaukacin sarki shi ne awa kullama aharu ahadan na da hu fariƙun minhu ai wanda suka ɗauki alkawari daga cikinsu sai wani sashi daga cikinsu yi jifa da shi wannan alkawari da suka yi Allah ce bal aktaruhum la yu'minun bar dai da yawansu ba su imani to a Kur'ani duk inda Allah maɗaukakin sarki ya kira masu yawa to mutanen banza ne Allah ce bal aktaruhum la ya'lamun bar dai da yawansu ba su sani ba bar dai da yawansu la ya'qilun ba sa hankalta wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu masu wa'azantuwa sai ma abuta hankula wa ma yatadhakkaru illa mai yuni babu masu azantuwa sai wanda suka koma ga Allah maɗaukakin sarki suka mai da shi mafaka akan dukkan damuwoyinsu don haka duk ƙur'ani duk inda Allah madaukakin sarki ya kira jorati to su ne mutanen banza duk inda kuma Allah maɗaukakin sarki ya kira mutane kaɗan to su ne mutanen kirki Ƙalilan ma tu'minun kaɗan da ne za su yi imani Ƙalilan ma tadhakkarun kaɗan da ne za su wa'azantu to ana Allah ce bal aktharuhum la yu'minun bar dai da yawansu ba sa yin imani dangane da abinda Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi shine malam ke cewa yunkirul haqqa subhanahu wa ta'ala alal yahudi kufrihim wa nabadhihim lil uhudi wal mawathiq wal yusajjil alaihim عدم bi أكثر أكثرهم بقوله بل أكثرهم لا يؤمنون sun musanta gaskiya da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi ko yunkirul haq subhanahu wa ta'ala alal yahud Allah maɗaukakin sarki na musanta gaskiya a kansu yahudawa cewa ba mutane ba ne masu gaskiya saboda kafircewansu da kuma watsar da alkawali da suka yi wa Allah maɗaukakin sarki wal yusajjila alaihim adamu imani a da kuma tabbatar da cewa da jeranta cewa su ɗin da yawansu ba su yi imani ba da faɗin Allah bal aktharuhum la yu'minun bar dai da yawansu ba su yi imani da abinda Allah maɗaukacin sarki ya saukar ba Allah ce walamma ja'ahum rasulun min indillah walamma ja'ahum rasulun min indillah min indillah musaddiq كل ما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء زورهم كأنهم لا يعلمون Allah madaukakin sarki yace walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما جاءهم رسول lokacin da manzo musumin zo musu daga wajen Allah madaukakin sarki musaddiqun lima ma'ahum na gaskata abinda ke tare da su Na fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah wasu sashi daga cikin wanda aka ba su littafi sai su yi watsi wannan littafi wara a buhurihim a bayan bayansu su ka annahum la kai ka ce ba sa da masaniya akan wannan littafi da Allah madaukakin sarki ya zo musu da shi to anan da Allah madaukakin sarki ke cewa walan mata ahun rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahu kamar da aba yake cewa walan mata ahun kitabun min indillah lokacin da littafi ya zo musu wani littafi ya zo musu daga wajen Allah maɗaukakin sarki mai gaskanta abin da ke tare da su na littafin attaura da littafin lijjila wa kanu min qablu yastabtihuna 'ala alladhina kafaru sun kasance a baya suna neman budi akan wanda suka kafirce akan a aiko musu wani annabi annabin nan da zai taimaka musu wajen yakan abokan gaban su falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da aka aiko wannan annabi sai suka ga ai annabin ma ba daga cikinsu yake ba sai suka kafirce ma wannan annabi sai Allah ya ce fala'anatullahi alal kafirin la'antan Allah ya tabbata akan su wa'innan kafirai to anan sai Allah ke cewa lamma ja'ahum rasulun min indillah lokacin da wani manzo ya zo musu daga wajen Allah me gaskata abin da ke tare da su me yake tare da su shine littafin at-taura da littafin linjila annabin da Allah madaukakin sarki ya aiko da shi rasulun din nan shine Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa min qablihi Isa alaihi salam ko a bayansa akwai annabi isa alaihi salatu wassalam shine walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum na gaskata abin da ke tare da su wa'innan yahudawa min na'atin rasul sallallahu alaihi wasallama wa taqriri nubuwwatihi wa sa'ira usul ad-din fi tawrati yace na gaskata abin da ke tare da su na sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin at-taura da linjila Allah ya ce alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama bana abana'ahum lalle wanda Allah madaukakin sarki ba su littafi sun san annabi sallallahu alaihi wasallama fiye da yanda suka san yayayansu amma Allah ya ce wa inna fariqan minhum la yaktumuna al wa hum ya'lamun wasu sashi daga cikin su wa'annan yahudawa da kiristoci suna ɓoye gaskiya alhali suna masana suna da masaniyan cewa abinda suka ɓoye nan gaskiya ne wani waje Allah ce alladina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladina khasaru anfusahum fahum la yu'minun su ne wanda suka hasaran kawunansu ko ba za su taba yin imani ba to sun boye sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin suna na at-taura da linjila da kuma abin da ya tabbatar da cewa annabin nan fa ya tabbatar da cewa Muhammad ba annabi ne daga Allah maɗaukacin sarki da kuma sauran abin da ya shafi usuluddin asalin addini a cikin attaura duk sun boye inna abubuwa shi shine walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddikun lima ahu na gaskata abin da ke tare da su wasu kuma daga cikin malamai suka ce ahu a ai suna cewa yakfina al-imanu bima fi injil suna cewa ai ya wadatar mana mu yi imani da abin da yake cikin littafin attaura da littafin linjila ba sai mun imani da littafin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba tunda mun yi imani da attaura mun yi littafi mun yi imani da linjila to ba sai mun yi imani da Kur'ani ba Shi ne shine za'a umar rasulun min indillahi musaddiqun na ba za fariƙun minan ladina utul kitaba ba za fariƙun minan ladina utul kitaba wasu daga cikin wanda aka ba su littafi sun yi watsi da wannan littafin ai tarahahu wa alqahu ghaira abihi bihi wala multafitin wala multafit wala multafit ilayhi sun yi watsi da wannan littafin ba sa komawa zuwa ga wannan littafin shine walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun wasu sashi ko wani sai wani bangare daga cikinsu suka yi watsi da wannan littafin minan lazina utul kitaba daga cikin su aka ba su littafin. su wanda aka ba su littafi su ahlul kitab su ne suka yi watsi da littafin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi shine qur'ani shine nabada fariqu minal ladina utul kitab kitaballah az-zamakhshari yake cewa a cikin tafsirinsa tafsirul kashaf yake cewa na nabadu kitaballahi sun yi watsi da littafin Allah wata ba'u ma tatlu shayatin suka bi abin da shaydanu ke karanta musu aina badu kitaballahi wa tarakul amala bihi ala sabilil inadi wal maka wal makabira كأنهم لا يعلمون أنه كتاب الله ala على رسوله suka yi watsi da littafin Allah suka bar aiki da abin da littafin Allah ya kunsa saboda me yasa saboda taurin kai da kuma wuce iyaka ka annahum la ya'lamuna kai ka ce ba su san ma cewa wannan littafin daga Allah madaukakin sarki take ba wanda ya saukar wa manzon sannan mai karamci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah nabadha fariq wasu sashi daga cikin wanda aka ba su littafi ma'abuta littafi sai suka yi watsi da littafin qur'ani wara'a zuhurihim a bayan bayansu suka yi watsi da wannan littafin a bayan bayan su ai a'radu anhu suka juya ma ƙur'ani baya walam yaltafitu ilayhi su karkata zuwa ga wannan littafi na ƙur'ani ba limuna fatihi limahum ma'rufuna alaihi min al-kufri bin nabi sallallahu alaihi wasallama ka annahum la ya'lamun ma annahu ya'lamuna haqqal ilmi suka yi watsi da abinda littafin ƙur'ani ya kunsa ba don koyo ba suna da masaniyan cewa wannan littafi fa daga Allah take amma saboda kafir cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka yi kaman ba su san qur'ani daga Allah yake ba suka yi watsi da shi bayan kuma suna da masaniyan cewa lallai qur'anin nan littafi ne da Allah madaukakin sarki ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin malaman tafsiri suke cewa kaman suddi yake cewa a tafsirin wannan aya lamma ja'ahum muhammad sallallahu alaihi wasallama araduhu bitawra lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo sai suka bijiro cewa su ba suna da wani littafi da ake ce masa at-taura fattafaqati at-tauratu wal qur'anu sai da qur'ani da at-taura sai suka yi daidai a wasu abubuwa da qur'ani da at-taura sai ya zamto a ko su hukunce hukuncen da sun yi daidai a cikinsu. fanabadhu at-taura wa akhadhu bi kitabin asib sai suka watsar da littafin at sai suka mariki wani littafin daban tunda a cikin at akwai abin da ya dace da abin da yake cikin qur'ani sai suka yi watsi da at-tauran sai suka riki wani littafin ma daban suka riki wani littafin daban kamar yadda ya zo a cikin ruhul ma'ani na al-imam al-alusi yace wara ka annahum la ya'lamun kai ka ce ba sa da masaniya akan cewa wannan littafi daga Allah ne madaukake sarki kata da yake cewa innal qauma kanu ya'lamuna nahum nabadhu nabadhu ilmahum wa katamuhu wa jahaduhu lalle su innan jama'a sun kasance suna da masaniya akan cewa wannan littafi daga Allah take amma sai suka musanta suka yi watsi da ilimin da ke cikin littafin suka ɓoye kuma suka musanta shine نبر فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ابن كثير yake cewa daga katada innal qauma kanu ya'lamuna su wa'annan jama'an fa suna da masaniyar cewa wannan littafin da annabi zo da shi Qur'ani lalle littafi ne daga Allah wala walakinnahum nabadhu ilmahum wa katamuhu wa jahaduhu amma su sai suka yi watsi da ilimin da ke cikin Qur'ani suka koya abin da yake cikin ƙur'ani na gaskiya kuma suka yi musu da abin da suke kayi cewa su za su riƙe littafin attaura ne ba za su riƙe littafin ƙur'ani ba shi ne na ba da fariƙun min alladina utul kitaba kitaballahi wara abururihim ka annahum la Allah maɗaukaki sarki ce wata ba'uma ta tulu واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون Allah maɗaukakin sarki ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman sun bi abinda shaidanu ke karanta musu akan mulkin Sulaiman wama kafara Sulaimanu Sulaimanu bai kafirce ba walakinna shayatin kafaru amma su shaidanu su ne suka kafirce yu'allimuna an-nasa sihra suna koyar da mutane tsafi wama unzila ala al-malakaini da abinda muka saukar akan mala'ikun nan guda biyu bi babila haruta wa marut da babila a babila haruta da marut wa ma yu'allimani min ahadin da muka saukar a kan mala'ikun nan guda biyu haruta da marut wa ma unzila alal wa ma yu'allimani min ahadin ba sa koyar da wani daga cikin mutane hatta ya kula inna ma nahnu fitna a sai sun ce mu nan fa fitina ne falatar takfa kada ka kafirci fa yata'allamuna minhu ma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji suna koyar da su abinda za su rabe tsakanin miji da matarsa kuma hun bi na bihi min ahadin illa bi idnillah ba su kasance suna cutar da wani ba sai da izinin Allah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna koyar da abinda ma yadurruhum ba zai cutar da su ba wala yanfa'uhum ba zai amfanar da su ba Allah ce wala kad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq kuma hakika sun sani ga duk wanda ya saye shi baya da wani sakamako a kiyama wala bi sama sharau bihi anfusahum tir da abinda suka saya wa kawunansu laukanu ya alamun da suna masana wannan aya da Allah madaukakin sarki ke cewa wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman sun bi ko sun bibi abinda shaydanu ke karanta musu akan mulkin annabi Suleiman al Ibn Kathir yake cewa wannan aya tana bayani ne akan akan su wa'innan kafirai suna jin cewa shi annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam matsafi ne shi ne ke cewa wata ba'u ta tatlu shayatin ala mulki Sulaiman ay ala mulki yi wa fi zamanihi suna sun bibi abinda shaidanu ke karanta musu a zamanin mulkin Sulaiman wasu daga cikin malamai suka ce sunan Sulaiman ba kalman ba kalma ce ta larabci ba kalma ce ta ibraniyanci shine Sulaiman Wama kafara Sulaiman bai kafirce ba wama ma kafara Sulaimanu bai kafirce ba walakin na shayatin kafaru amma su shaidanu su ne suka kafirce to kalma ko lafazi na a shaitan ko a shayatin al-mutabadiru min lafzi a shayatin ya zo ne ko an samo shi ne daga lafazi na a shayatin annal murada maraddatul jinni ana nufin an ce a shayatin su ne masu taurin kai daga cikin aljanu ƙala ba'dul mufassiri ko sashin malaman tafsiri suka ce wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce al bihim shayatin al abinda ake nufi da wama kafara suleiman walakinna shayatin kafaru su shedanu su ne su kafirce ana nufin shaidanun mutane amma abinda ya fi rinjaye annal murad bihim shayatin al insi wal jinni abinda ake nufi abinda ya firin jaya shine shaidanun mutane da aljanu kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa kadhalika Allah li kulli nabiyyin aduwan shayatin al ins wal jinni yuhi ba'dhum ila zuhruf al qawli gurura to anan wa kadhalika Allah li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni haka nan muka sanya ga kowane annabi shaydanu magabta daga cikin aljanu da mutane sashin su suna yin wahayi masashi kamar da al-imamu tabari ya tafiyar da cewa ana nufin shaidanu ne na mutane da aljanu shine wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra suna koyar da mutane tsafi suna koyar da mutane tsafi shine yuallimuna an-nas as-sihr suna koyar da mutane tsafi to sai malamai suka ce me tsafi me ake nufi da tsafi menene tsafi me ake nufi da tsafi to wasu daga cikin malamai suka ce in an ce tsafi ko an ce as a lura ana nufin amalin. yuqrabu bihi yuqrabu fihi ila ila shaytan wa bi ma'unatin minhu kamar yadda Allah yake cewa in an ce sihiri a luga ana nufin wata aiki ne da ake neman kusanci zuwa ga shaydanu da kuma neman taimakon waɗannan shaydanu al-azhar yake cewa aslu sihiri sarfu shay ana haqiqatihi ila ghairi in an ce sihiri shine a sarrafa wani abu daga haƙiƙaninsa zuwa wani abun da ba haƙiƙaninsa ba to ake nufi da sihiri kamar yadda malamai suke faɗa to wasu malaman kuma suka ce an ance ce sihiri a istilahi shine huwa baina sahirin wa shaytanin ala ayya kuma sahiru bi fi'il ba'd al-muharramat aw ash fi muqabali musa'adati shaytani lahu wa ta'atihi fi ma yutlabu minhu in an ce sihiri shine dacewa tsakanin mai tsafi da su shedanu ala an yaquma sahibu bi fi'li ba'd al-muharramat akan shi matsafin ya tsaya akan wasu abubuwan da aka haramta ya dinga aikata wasu abubuwa na haramu aw shirkiyat ko kuma wasu abubuwa na shirka fi muqabali musa'adati shaytan saboda ya zamto yana taimaka ma wannan shaydan din wa ta'atihi da kuma yin da'a ma shaydan fi ma yutlabu minhu daga abinda shaydan ɗin ya nema a wajen wannan mai sihiri to wasu abubuwa ne suke kusantar da mutum suke kusantar da mai tsafi zuwa ga shaidanu minas sahara mayar taddal mushaf Fiƙa da maihi ya dukulu bihil khala daga cikin matsafa akwai wanda yake shiga da ƙur'ani bayan gida ya sa ƙur'anin a ƙasa ya hau kan ƙur'anin ya tsaya wa minhu mai ayatin minal ƙur'ani bil a cikin matsafa bokaye akwai masu rubuta ayoyi da kayan kazanta misali mace tana al'ada a tsari jinin al'adan mace a rubuta ayoyin ƙur'ani da shi wa minu mai yaktubu al-fatihata ma'kusatan ma'kusatun akwai wanda suke rubuta fatiha akwai wanda suke rubuta fatiha a juye suke rubuta ayoyin qur'ani a juye wa minhum may yusalli biduni wudu'in akwai daga cikin matsafa da suke yin sallah ba tare da alola ba wa minhum man yadhillu junuban akwai wanda a cikin matsafa kullum yana cikin janaba ne baya cikin alula kullum a cikin janaba yake a cikin matsafa wa minhum man yadhbahu lishaytani fala yadhkuru ismallahi inda dhabhi a cikin bokaye matsafa akwai wanda yakan yanka don shedan idan zai yanka ya kira sunan wani aljani ko ya kira wani sunan wani shedani ba zai ambaci sunan Allah ba lokacin da zai yi wannan yanka kuma ya jefar da wannan abin da ya yanka a wani wajen da shaidanin aljani ya ce a ajiye wannan abin misali lokacin da za a yanka dabban za a kira sunan wani aljani in an kira sunan wannan aljanin bayan an yanka dabban kuma sai a ɗauki dabban da aka yanka a je a jefar da shi a wani waje da shi wannan shaidanin ya ce a je a yadda wannan dabba akwai kuma wanda suke yin magana da taurari shi boka ne amma yana yin magana da alkawaki akwai kuma wanda yake yin sujjada ma wani koma bayan Allah akwai daga cikin bokaye wanda yake saduwa da mahaifiyarsa ko ya sadu da yarsa akwai kuma wanda yake rubuta wasu talasim in an ce shi shine wasu abubuwan da ba larabci ba ba hausa ba ba a san dai ma'anansu ba bi alfazin ghayra arabiyyatin tahmiluhu tahmilu ma'ani kufuriya. wanda yakan rubuta ne da wasu lafuzza ba na larabci wanda sukan kai mutum zuwa ga lafuzzan suna ɗaukan ma'ana ne ma'ana ce ta kafirci akwai kuma wanda suna taimaka ma aljanu ne suna musu hidima kai tsaye wa kama kana sahiru a shadda kufran kana shaytanu akthara ta'atan lahu akwai kuma wanda shi matsafi ne amma na tsananin kabirci kuma na yin da'a da biyayya sosai mashaidanu yana yin da'a da biyayya sosai mashaidanu sai malamai suka ce a sheikh wahid abdulsalamu bali ya ce fasahir wa shaitanu karinanil takaya ala yatilla da matsafa bokaye da shaidanu wasu abubuwa ne guda biyu da suke haɗe da juna akan sabon Allah da shi boka da shaidanu shi boka ba zai iya yin bokancinsa ba sai ya nemi shaidanu su shaidanu ba za su iya tafiyar da hidimansu su halakar da mutane ba sai sun samu bokaye don haka abubuwa ne guda biyu da ɗaya baya cin gashin kansa sai ya mannu da ɗaya kafin ya samu damun gudanar da abubuwan da yake son ya gudanar to wasu dalilai ne suka tabbatar a ƙur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama cewa akwai aljanu da shaidanu akwai ayoyi da yawa da suka tabbatar mana cewa akwai shaidanu akwai kuma aljanu me yasa saboda akwai daga cikin mutane masu musanta cewa babu aljanu babu shaidanu ko kuma suna musanta cewa aljanu suna shiga jikin mutane har su yi magana a jikin mutane. ga ayoyin qur'ani kamar haka Allah ya ce israbna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran da fadin Allah ya ma'ashar aljinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqusuna alaykum ayati وينذرونكم لقاء يومكم هذا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis sala fa hal antum muntahun ya ayyuhalladhina amanu لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وإن آيوي guda bakwai duka suna nuna mana cewa akwai aljanu akwai kuma shaidanu ayoyin suna da yawa sanannu wanda malamai suke cewa idan ka duba Qur'ani zaka samu sura cikakkiya da take bayani akan aljanu shine suratul jinni قل أوهي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرانا أجبا wannan zai wadatar maka cewa ka samu da ka samu kalman jinnu an ambace shi a Qur'ani a wajaje 22 kalman jan labzin jan shi ma an ambace shi a Qur'ani a wajaje 7 kalman shayatin ko shaitan an ambace shi a Qur'ani a wajaje 86 haka kalman shayatin shi ma an ambace shi a ƙur'ani a wajaje goma sha bakwai wannan kadai ya isa ya wadatar mana cewa lalle akwai aljanu akwai kuma shaidanu kamar yadda waɗannan ayoyi masu yawa suka tabbatar hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama ba a gan shi ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna ta duba annabi sallallahu alaihi wasallama har ma suna tunanin cewa kabirai ne suka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda gan shi ba sai da aka waye gari a wannan hali sahabbai hankalinsu na tashe saboda ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai da annabi ya dawo sai suke tambansa sai ce ai atani da'il jin fa dhahabtu ma'ahu fa qara'tu alaihim alquran yace ai wani mai kira ne daga cikin aljanu ya kira ni yazo ya kira ni akan je in musu wa'azi sai na je na karanta musu ƙur'ani sai sahabbai suka ce to da wani guziri ka zo mana sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na zo muku da guzirin da ba daidai ba ne ka kashe misali kashi kashi ka katse kashi da shi mutum ya yi bayan gida a jeji ya samu wani kashi ya katse bayan gidan da ya da shi ba daidai ba ne ko kuma abinci a kashin dabbobi kashin saniya ko kashin awaki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda abinci ne na aljanu fala tastanju fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum kada ku yi istinja'i da kashi da kuma kashin dabbobi saboda abinci ne na ƴan uwanku wannan ke gwada mana cewa da kashi da kashin dabbobi abinci ne na aljanu da kuma hadisin abi sayyid al-khudri Allah ya kara masa yadda yace qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallama inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata fa idha kunta fi ghanamika wa badiyatika fa fa'adhan fa'adhanat fa'adhanta bis-sala farfa sautaka bin-nida fa innahu la yasma'u sautal mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyamah yace lallani ina kallon ka kana son dabbobin kan nan kana kuma son zama a gefen gari a ƙauye-ƙauye to idan ka kasance a cikin dabbobinka da ƙauyen da kake ciki ko a jejin da kake ciki to ka kira sallah ka kuma ɗaukaka sautinka saboda la yasma'u sautal mu'adhdhani mu'adhdhini jinnun wala insun babu wanda zai ji sautin kiran sallanka sai dai aljanu wala insu ko babu mutane wala shay'un babu wani abu illa shahida lahu yawmal qiyamati face sun zamto shaida akan wannan ranar alkiyama kun ga wannan mana gura mana cewa akwai shaidanu akwai kuma aljanu don haka hadisai da yawa sun tabbatar da cewa akwai shaidanu akwai aljanu kamar hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda da take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum khuliqatil mala'ikatu min nurin an halici mala'iku daga haske wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum da hadisin safiya binti uyai Allah ya kara mata yadda annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin yana itikafi matansa hafsa ta kai masa ziyara sai ya zamto suna tsaye da ita a wani wajen da akwai duhu sosai safiya kai akwai duhu sosai sai wasu daga cikin sahabbai suka zo wucewa suna ta sauri saboda kada su dami annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ku tsaya ku tsaya lalle fa wance ce suka ce amma ai ba mu ce wani abu ba yace a inna shaytana yajri min ibni adama majra dami lalle shaytan na gudana a jikin mutum kamar yadda jini ke gudana a jikin mutum da hadisin abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi idan ɗayan ku zai ci ya ci da damansa ko idza shariba falyashrab bi yaminihi idan zai sha ya sha da damansa fa inna shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi saboda shaytan na ci da hagunsa ne kuma yana sha da hannun hagu da hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi ya ce ma min mauludin yuladu illa nakha illa na hasahu shaytanu fa yastahillu sakhiran min naskhati shaytani illa ibn maryama wa ummuhu babu wani wanda ya zo duniya face shaydan ya cakwale shi shi yasa lokacin da mace ta zo haihuwa tana haihuwa sai ku ga dan ya fito na kuka to me sa wannan dan yake kuka shedan ne ya dan cakkali cikinsa sai dan ya fito yana kuka babu wani wanda aka haife shi a duniya face shedan ya masa wannan abin sai dai mutane guda biyu illabna maryama wa ummuhu sai dai annabi isa alaihi salatu wassalam da kuma mahaifiyarsa da kuma hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama na ambatawa rajulun nama laylatan hatta asbaha mutumin da yayi ta bacci a cikin dare har sai da safiya yayi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce ka rajulun bala shaytanu fi udunayhi aw fi udunihi wannan mutum ne da shaydan yayi fitsari a kunnansa shaydan yayi fitsari a kunnansa hadisi na karshe annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin abi katada Allah ya kara masa yadda yake cewa ar-ru'ya salihatu min Allah wal hulmu min ash-shaytan faman ra'a shay'an yakrahuhu falyanfuth an shimalihi thalathan wal yata'awwad min ash-shaytan fa innaha la tadurruhu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kyakkyawan mafarki na daga Allah mummunan mafarki kuma na daga shedan duk wanda ya ga mummunan mafarki a mafarkinsa to yayi tofi a gefen hagunsa yayi tofin a'udhu billahi minash shaitanir rajim so uku a gefen hagunsa wala ta'awudh mina shaitani fa innaha la tadur ya kuma nemi tsari daga shedan hakan insha Allah ba za ta cutar da shi wannan ke gura mana cewa lalle akwai akwai aljanu akwai kuma aljanu hadisi abi sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tatha'aba ahadukum falyumsik bi yadihi ala fihi fa inna shaytana yadkhulu idan dayan ku yayi hamma ya rufe bakinsa saboda shaidan yana shiga cikin bakin mutum lokacin da mutum yayi a lokacin da mutum yayi hamma to akwai ayoyi da yawa da suke tabbatar da cewa akwai sihiri kamar wannan aya da muke karantawa wa tabu ma taklu a ala mulki suleiman har zuwa fadin Allah walau annahum amanu wattaqaw lamasubatu min indillahi khair law kanu ya'lamun da faɗin Allah qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihirun hadha wa la yuflihu sahirun falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru inna Allah sayubtilu inna Allah la yuslihu amal al mufsidin wa yuhiqqu Allahu al haqqa bi kalimatihi wa law kariha al mujrimun fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaydu sahir wa la yuflihu sahir haythu ata da faɗin Allah wa auhaina ila Musa an alki asaka fa idha hiya talaqafu ma yafikun fa waqa al-haqq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun da kuma faɗin Allah qul a'udhu bi rabbil falaq قل من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وإنن آيوسو suka tabbatar mana cewa akwai sihiri akwai tsafi to sai malamai suka ce hadisin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama na sihiri da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin aisha Allah ya kara mata da ta ce sahara rasulallah sallallahu alaihi wasallama rajulun min bani zuraikin yuqalu lahu labid ibn al-asr wani mutumi daga cikin bani zuraikin ana ce masa labid ibn al-asr yayi sihiri wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labid ibn al-asr din nan la'anahu Allah yahud ba yahude ne ba yahude ne muta malamai da yawa sun ittifaki cewa shi din ba yahude ne wa huwa min asharil yahudi kuma a cikin yahudawa babu wanda ya fi shi iya tsafi sai ya amfani da daman da yake da shi ya yi sihiri wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda an bashi thalathata dinar dananir an bashi dinare guda uku an bashi dinare uku sai yi sihiri wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin ci kan annabi sallallahu alaihi wasallama kun kenan da kuma gashin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada da hudan dabino yasa a wani rijiya da ake ce mata bi'ru garwan yasa a wannan rijiya da ake ce mata bi'ru garwan sai zamto annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin abu ya ce bai yi ba amma bata shafi wahayi ba akan saukar da ayoyi annabi ya bayani dalla dalla amma tsakanin matansa da shi idan yayi abu sai ya ce bai ba ko in yayi ya ce bai in yayi ya ce in bai bai ce yayi annahu kana yaf'alu shay'a wa ma fa'alahu hatta idan kana zata au za ta lailatin har sai da kasance wani yini ko wata dare wa huwa indi lakinnahu da'a wa da'a annabi sallallahu alaihi wasallama in ji aisha tace a wannan daren yana ɗakinta sun makala ya ce ya aishatu a sha'arti annallah habtani fi mastabtaituhu fihi cin baki sani ba Allah madaukakin sarki ya mun buɗe akan abin da ke damu damuna atani rajulani faqa'ada ahaduhuma inda ra'si wal akharu inda rijili. wasu mutane guda biyu sun zo min ɗaya ya tsaya a wajen kayina ɗaya kuma ya tsaya a wajen kafana faqala ahaduhuma li sahibihi sai ɗaya daga cikin mutanen nan yace ma ɗayan mala'iku kenan suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya tsaya a ta wajen kayansa ɗaya tsaya a wajen kafansa sai ɗaya daga cike ce ma waje an rajulu me ya samu wannan mutumin fa ƙala matsububun ƙala man tabbahu ya ce ai an masa sihiri ne waye masa sihiri ƙala labid ibn al'asar ɗaya daga cikin mala'iku ya ce wai me ya damu wannan ne kai sai ya ce a ai sihiri aka masa sai ɗaya ya ce waye ya masa sai ya ce ai labir ibn al’asam ne ya masa sai ya ce da me ya amfani sai aka ce sai suka ce ya ce ai ya yi amfani ne da abin gashin annabi sallallahu alaihi wasallama da abin tace kansa da kuma hudan dabino ya sa a wani waje da ake ce masa bi'ir zarwan bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi daga bacci fa ataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi nasin min ashabihi فجاء فقال يا عائشة يا عائشة كأن ماءها نقاعة نقاعة الحناء نقاعة الحناء annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya tashi sai ya sa ya aika a je a ciro wannan abin da ke cikin wannan tsohon rijiya da aka sa na sihiri da aka musa wannan ruwan da yake cikin rijiyar sai da ya zamto abin ma ruwan yayi ja saboda yanayin girman tsafi da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi sallama tun daga lokacin Allah madaukakin sarki yayi masa wannan abin da ke damunsa na at takhyil yayi abu yace bai yi ba ko bai yi ba yace yayi to sai malaman suka yi sabani shin wani kwanaki ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin wannan yanayi wasu malamai suka ce a wasu suka ce kwana 40 wasu kuma suka ce a'a bai kai kwana 40 ba to dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsinci kansa a wannan lokaci sai da wa'annan mala'iku suka zo suka wayar masa da kai suka fito masa da abin dalla dalla kafin aka je aka ciro wannan abin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama na abin da ya shafi sihiri to da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa lallai sihiri abu ne tabbatacce kamar alimamul imamul a cikin tafsirin ce za zahaba ahlus sunnati ila anna sihra thabitun wa annahu aqiqa wa zahaba amatul mu'tazila wa abu ishaq al-istirabadi min ashabi shafi ila anna sihra la da yawa daga cikin ahlus sunna sun tafi akan cewa lallai sihiri tabbataccen abu ne kuma haƙiƙa ne tabbas akwai sihiri akwai tsafi wa zahaba amatul mu'tazila wasu kuma da yawa daga cikin 'yan mu'tazila sun tafi akan cewa kamar abu ishaq al-istirba a istirabadi daga cikin mutanen al'imamu shafi'i sun tabi a kan cewa lallai sihiri la haƙiƙata lahu lallai ba abu ne da ke da a tabbaci wani kuma da ake ce masa al'imam almazari yake cewa a sihiru amurin sabitun tsafi wani al'amari ne tabbatacce walahu haƙiƙatun kuma yana da tabbas ka gairi min ashiya kaman wasu abubuwa daban kamar waninsa daga cikin abubuwa walahu atharun fil mahsuri kuma yana da tasiri a kan wanda aka masa tsafi khilafan liman za'ama annahu la haqiqata lahu saɓani wanda suke ganin cewa lallai sihiri baya da tabbaci wa anna alladhi yattafiqu minhu inma huwa khiyalatun batila la haqiqata lahu la haqiqata laha lallai duk wannan ittifaqi da suke ganin cewa ai duk abin da ya shafi sihiri wani abu ne kawai na ɗimautaccen abu baya da hakika ne ya ce wannan zance ne da suke a kai wanda baya da tabbaci amma abin da ya tabbatar shi ne wa ma da hu min dalika batilun li annahu qad zakarahu Allah ta'ala fi kitabi wanda abun da bamu ambata ba a bayan nan to abu ne batacce saboda Allah madaukakin sarki ya ambata a littafinsa wa annahu yuta'allamu wa annahu mimma yukfaru bihi wa annahu mimma yufarriqu bainal mar'i wa zawji wa annahu yuta'allamu yuta'allamu lalle shi sihirin na ana koyan sa wa annahu bihi kuma yana daga cikin abinda ake kafircewa da shi wa annahu mimma yufarriqu bainal mar'i wa zawji kuma yana daga cikin abinda ke rabe tsakanin miji da matarsa to al-imam an-nawawi shi ma ya tafi yace wa sahihu anna sihra lahu haqiqa lalle sihiri abu ne tabbatacce wa bihi qata al-jumhur wa alayhi ammatul ulama a kansa ne kuma da yawa daga cikin jumhur na malamai da yawa suka tafi kuma a kansa ne da yawa daga cikin malamai suke kuma akwai dalili a littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da suka shahara akan abin da ya shafi wani ibn kudama shi ma yace sihiri abu ne tabbatacce fa minhu ma yuqtalu wa ma yumridu wa ma ya'khudhu rajulu an imra'atihi fa yamna'uhu wata'aha yace lallai sihiri abu ne tabbatacce da sihiri ne ake kashe mutum da sihiri ne ake sama mutum cuta da sihiri ne ake kama mutum a katangance shi a hana shi kusantan matansa wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi daga sihiri ne ake rabe tsakanin miji da matarsa don haka suka ce sihiri tabbataccen abu ne shi yasa al-imam ibn al-qayyim ɗalibin shekul islam ibn taimiyya a cikin bada'i'ul fawaid yake cewa qaddalla qawluhu ta'ala min sharri nafathati fil uqad wa hadithu aisha radhiyallahu anha ala ta'thiri sihri wa annahu wa anna lahu haqiqa yace da faɗin Allah min sharri nafathati fil uqad da sharrin masu tofi a cikin kulle kulle da hadisin aisha Allah ya kara mata yadda da ya gabata na nuna lalle cewa sihiri na tasiri kuma lalle sihiri abu ne na haƙiƙa amma abul izzi al-hanafi yace yuqat na za ulamau fi haqiqati sihiri wa anwa'ihi amma da yawa daga cikin malamai sun yi munaza'a sun yi jayayya a kan haƙiƙanin sihiri da nau'ukansa amma da yawa daga cikin sun tafi kan innahu qad yu'tharu fi mautil mas'uri Lallai wasu daga ciki sun tafi a kan wai tsafi yakan yi tasiri ne a jikin mutum lokacin da shi matsafin ya mutu wa mardihi ko kuma lokacin da yake baya da lafiya min ghairi wusuli shay'in zahirin ilayhi ba tare da isan wani abu da yake a fili zuwa gare shi to sai malamai suka ce akwai kashe-kashen sihiri akwai nau'uka na sihiri daban-daban nau'uka na sihiri daban-daban ko kuma nau'ukan da me sihiri yake jawo aljanu hanyoyin da matsafa suke bi su jawo aljanu akwai tsarikatul iqsam shine tariqatul iqsam shine matsafi ya shiga wani ɗaki mai duhu ya kunna fitila ko ya kunna haske sai ya sa wuta sai ya sa wani turare a cikin wuta sai ya zamto shedanun aljanu ko aljanu sun bayyana a wannan daki shine tariqatul iqsam akwai kuma tariqatul dhabihi hanya na yanka hanya na yanka shine shi matsafin yakan yanka ko yanka tsuntsu ko ya yanka wata dabba ko ya yanka wata kaza ko ya yanka wata agwagwa ko ya yanka wata a hankaka ko yanka wani bakin rago ko bakin a bakin tinkiya ko wani abu da na cikin dabbobi ya yanka da wani da wasu sifa ayyanannu misali dai yanka dai yanka tsuntsuwa sai ya yanka ta ta wuya ba zai ta keyanta ba zai yanka ta wuya yanda ake yankawa sai yanka ta baya da wani nau'i daban yanda aljanu suka nema idan misali sun ce a yanka akuya ne baka amma inda a yanka ta a cire kanta lokaci guda kun ga wani nau'i ne na yanka na musamman da su aljanu suke son a yi to shi wannan matsafin sai ya aikata haka saboda aljanu in ya aikata haka da su kuma da yawa su wa'innan ta hanyar yanka sun fi amfani da dabbobi baƙaƙe, ko baƙan akuya ko baƙar saniya ko baƙan eh, eh, eh, hankaka ko baƙan kaza ko baƙan kaza li'annal jinna yufaddiluna al-lawn al-aswad saboda su aljanu suna fifita launin bakin launi baƙin abu akwai kuma Tsarikatu sufliya tariqatu sufliya kuma shine hanya da ya shahara tsakanin matsafa wajen misali shi bokan ya kasance yana da wani majmu'atun kabiratun min shayatin yana da wasu nau'uka ko yana da wasu group yana da wasu jama'a daban-daban daban daga cikin shedanun aljanu wanda suke masa hidima yana sanya su suna yin aiki da umarninsa to shi wannan mai ɗariƙatu sufliya shine mafi girma daga cikin masu tsafi wajen kafirci da wuce iyaka saboda shi na da gungu-gungu na aljanu da suke masa aiki don biya masa bukatunsa lokacin da mutane suka je neman wani bukatu a wajen shi wannan matsayi akwai kuma ɗariƙatun najasa hanyar da ake kiran aljanu ta hanyar najasa wannan hanyar yaktubu Sahirar, mal'unu suratan min suwaril qur'anil karim shi matsafi zai rubuta la'anannan matsafi zai rubuta wata sura daga cikin suran qur'ani bidamil haidi da jinin haila na mace a ce a kawo jinin haila na mace ko a kawo jinin biki jinin mace ta haihu a ɗigo jininta a zo a rubuta wani sura daga ko suratu yasin ko idawaka ko tabbatera ko wata sura dai daga cikin suran ƙur'ani au bi ghairihi na jasa ko kuma a kawo wani abu ma najasa daban a rubuta ƙur'ani da shi sai a sun mai ƙulu mu shirkiya sai a dinga karanta wasu abubuwa ya kaza ya kaza ya kaza wasu abubuwan da baka san ma'anansu ba sai aljanun su bayyano sai aljanun su zo in sun zo kuma sai ya musu umarni cewa ina son ku je ku cutar da wane ko ina son ku je ku yi kaza ma wane akwai ɗariƙatun tankis ɗariƙatun tankis kuma shine matsafi shi boka yakan yi amfani da wannan shi ma wajen rubuta wata sura daga cikin surorin ƙur'ani bil urufil mufarrida ma'akusa dai ɗauki wasu haruffa ne daban-daban misali ko alifin ko ya'un ko ba'un ko ta'un a rubuta ayoyin ƙur'ani da zallan wa'innan haruffa su kadai kuma za a rubuta ayoyin ƙur'ani za a rubuta su ne a baibai a juye idan za a rubuta misali fatiha sai a fara daga wala na rairin makdobi haka a juya ayoyin a rubuta su daga ƙarshe zuwa farko ko daga farko zuwa ƙarshe sai a dinga karanta wasu abubuwa na shaidanun aljanu sai aljanu su bayyana sai a musu umarni da abinda shi bokan sai musu umarni da abinda yake son su aikata akwai tsarikatu tanjim shi ma tanjim a wata hanya ce da matsafi ke amfani da shi lokacin da taurari suka fito in yi taurari suka fito sai ya magana da su waɗannan taurarin ya karanta wasu abubuwansa na sihiri in ya karanta sai aljanun su bayyano su zo wajensa sai ya gaya musu bukatun da yake son su masa akwai tsarikatul kafi Tsarikatul kafi kuma matsafa suna amfani da ƙananun yara ne da ba su balaga ba da sharaɗin ba su da alola a samu yaron da bai balaga ba bai yi alola ba sai sun ma ya aku da kafar sabi sai a kama hannun wannan yaro na dama sun ma sannan sai kuma a dinga bayan an kama hannunsa na dama sai a dinga rubutu da hannunsa a zana wani ko ko a zana wani abu da hannun wannan yaro bayan an yi kuma sai a karanta wasu abubuwa na shaidanun aljanu ko a sa wani zaitun ko a sa wani abu daga cikin mai mayuka da ake da su ko wani turare sai aljanu su bayyana akwai kuma Ɗarikatul asar Ɗarikatul asar kuma shi boka yakan yi amfani da gurbin ya tulubu sahir min almaridi a tarihi. misali kana son yi ma wani shi boka ina son ya siyarta wani yana son ya tsafi ma wani saboda wani mungu ya ce yana son ya tsafe wani ko mace ta ce tana son ta tsafi kishiyanta sai a ce to ki ɗauko wani abu daga cikin abun da ta mallaka mindil hankicif ne ko kuma rawanin mutum ko kuma rigansa ko kuma wani abun da mutum yake amfani da shi na yau da gobe ko kuma inda zufan mutum ke samu misali ko singlet ɗinsa in mace ce a ce ko kamfai ɗinta ko wani abu dai makamancin wannan a ce a kawo a yi amfani da shi in an yi amfani da shi sai a karanta wasu ayoyi na misali suratul takasur alhakumut takasur ko kuma a karanta wasu surori kankananu sai a daga sauti da su a karanta wasu abubuwa na aljanu sai aljanu su bayyana a yi amfani da shi don cutar da wannan wanda ake nufin a masa sihiri to wasu alamomi ne ake gane boka saboda a zamanin yanzu abun yayi yawa sai a ce a ƙauye kaza akwai mai magani aina maganin mayu a waje kaza ma akwai mai maganin kaza na maganin mayu a waje kaza to wasu alamomi ne malamai suke ce ake gane boka da su ake gane mai sihiri iza wujidat alamatun wahida min hadhihi alalamati fi ahadi almu'alijin fa huwa sahirun bila adad raib wa hadhihi alalamatu hiya idan ka samu alama ɗaya daga cikin wa'annan alamomi a wajen wanda ka je wai zai baka magani to wannan boka ne masirci ne babu kokonto alamomin ko su ne na ɗaya yas'alul marid an ismihi wasu ummihi in ka je wajen mai magani ya ce ma me sunanka da sunan mamanka ko me sunanka da sunan babanka alama ce ta ɗaya da za ka gane cewa wannan boka ne na biyu ya kudu asaran min tsarin marid ya ce misali ki kawo ko ka kawo wani abu daga cikin alamomi ko kuma wani abu daga cikin abin da mara lafiya ke kunsa da shi misali a ce ki je ki kawo rigan ɗankin da baya da lafiya ko kuma ki dai ki kawo rigan mijinki da baya da lafiya ko wani naki ko kalansuwa ko hulansa au mindil ko kuma hankicin ɗinsa au ko kuma duk wani abun da dai yake amfani da shi ne yau da gobe a ce ki kawo wannan shi ma alama ce da za ki gane cewa wannan mutumi boka ne na uku ahyanan ya haywanan bi bisifatin muayyana li wa la yadhkuru ismallahi alaihi wa rubbama labtakha bidamihi amakin al'alami min al-marid aw yarmi bihi fa makanin kharbin yace wani lokaci sukan nemi wasu dabbobi da wasu sukofi ayyanadu misali a ce ki kawo agwagwa wanda bata da kafa ko kuma agwagwa mai kafa ɗaya. ko a ce ki kawo kaza mai kafa ɗaya ko a ce ki kawo bakan kaza ko a ce ki kawo kaza mai fatsi-fatsi ko a ce ki kawo kaza mai baki da fari a jikinta duk wannan alamu ne da ke gane cewa wanda kika je wajen sannan buka ne ko a ce ki kawo bakar akuya kirin ko a ce ki kawo bakar saniya ko bakin wani abu kuma lokacin da za a yanka wannan dabban ba za a kira sunan Allah ba asali ma idan aka yanka wannan dabban sai a ɗauki dabban a je a jefar da shi a wani wajen da aljanu suka ce a je a yadda wannan dabban ko kuma a ce in kin yanka kazan ki ɗauki kazan ki yaryaɗa jinin kazan a kan wannan ɗanki da baya da lafiya ko kuma ɗanka da baya da lafiya ko a je a ɗauki wannan kaza ko dabba da aka yanka a sa a bola wannan shi ma dunna daga cikin alamomi da ake gane cewa wannan mai magani boka ne na hudu kitabatu talasim rubuta wasu talasu kawai mai magani ne kin je wadansa amma ya rubuta miki wasu abu ba ayoyin qur'ani ba ba larabci ba ba turanci ba ba hausa ba ba komai ba a rubuta maka su a baka ba ka san ma'anansu ba wannan ma alamomi ne da ake gane cewa wannan mutumin boka ne na biyar tilawatul azaim wa talasim ghairil mahkuma a rubuta wasu abubuwa masu girma ko su talasim wanda ba a san ma'anansu ba a rubuta miki wasu abubuwa daban a rubuta miki wasu lauje-lauje wasu maciji-maciji duk ba ki san ma'anansu ba a rubuta miki su a baki wannan ma alamomi ne da ake gane cewa mai ba da wannan magani boka ne na shida ita'ul maridi hijaban yahtawi ala ala murabbi'atin bidakhiliha hurufun aw arkamu a baki a bada mace wani hijabi ko wani abun da za ta katangance jikinta a jikin wannan abun an rubuta wasu abubuwa daban-daban an rubuta wasu harufa ko an rubuta su nambobi a jiki a baki a ce ki sanya a jikinki ko misali a ce eh maganin da za a miki wannan tufafi da aka baki sai kin je gida idan dare ya tsakiya ki sanya wannan kayan a jikin wannan kayan akwai wasu haruffa da aka rubuta a jiki ko akwai wasu lambobi da aka rubuta a jiki wannan ma alamomi ne da ake gane cewa wannan mai ba da magani boka ne na bakwai ya amurul marib bi ayya atazilan nasa muddatan muayyana bi ghurfatin la tudkhiluha ash-shamsu wala la yusammiha al'amma wala sami al'amma al'hijiba. shi mai magani ya ce miki ɗanki da baya da lafiyan nan ko kuma ke da ake son kike son a miki maganin kaza ki nisanci mutane na wani lokaci a ce ki wata ɗaya ba ki zama a cikin mutane kwata-kwata ko a ce tun bayan sallan isha ɗaki zauna a wani ɗaki ɗakin da rana baya shigansa ɗaki mai duhu sosai wanda kwata-kwata rana ba zai shiga wannan ɗakin ba kuma wala yi sami al'amma kuma wa yi sami al'amma ana kiran wannan ɗakin amma ko kuma dai a ce ke shiga wani ɗakin da babu wani wanda zai shiga ɗakin sai ke kaɗai na wata ɗaya ko na wata biyu ko na wasu kwanaki wannan ma alamomi ne da ake gane cewa wannan mutumin boka ne na takwas a hayanan yutlabu minal almarid Allah ya masa ma'an limuddatin muayyana wani lokaci shi bokan da ya ce miki kada ɗanki da baya da lafiya kada ya taɓa ruwa kin ga ba a sallah kenan ba a lola, kada mutum ya yi a lola, ko kada ya zauna kada ya taɓa ruwa na wasu lokuta daban ko misali yota ɗaya ko wata biyu ko wani abu makamancin wani galiban ta kunu yau yauman galibi bokaye sukan ce ma marar lafiya kada ya taɓa ruwa ne na kwana arba'in wa hadhihi alama tadullu ala anna jinni ala annan jinniyyar ladhi yakhdumu da sahir nasrani yace yawanci idan kika ga an mai magani ya ce miki kada ke yadda ki taba ruwa na wata daya ko na kwana arba'in ko wanda baya da lafiya kada ya taba ruwa na wata ɗaya, ko na kwanaki kaza to ki ga da ki gane cewa wannan masihircin wannan bokan ko wannan mai tsafin kirista ne na sahira hada sahira nasrani wannan boka ko wannan masihirci ko wannan shaidanin aljanin kirista ne kin ga yan ana nuna miki cewa kada ki sallake na tara yu talil marid fanu ha fil ard boka ko wanda kika je wajen sa ya baki magani ya baki wasu wasu kulli kulli yace in kin je gida ki tone a gindin bishiyan nim ko a gindin bishiyan zogale ki tone ki bisna waɗannan abubuwa ha wannan shi ma boka ne na goma a wurakan ya awraqan yahruquha wa yatabakharu biha a bada mara lafiya wasu ganye ko kuma wasu eh, takardu a ce ya je ya kona su an ba shi wasu ganyayyaki a ce ya je ya kona ko wasu takardu a ce ga takardan kaza da kaza ka je ka kona wa'annan takardu a lokaci kaza ko bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar ko bayan sallar isha ko lokaci ko lokacin da rana ta fito ko lokacin da aka yi wani abu ka je ka kona su wannan ma boka ne na sha daya ya ta ko kuma ya zamo yana miki magana da wasu yana cika miki yana cika ki da magana maganan da baki gane kin je wajensa mai magani ne amma kuma yana maganganun da ba a gane maganganun da yake fara shi ma wannan boka ne na sha biyu ahyanan yukhbiru sahira almarid bismihi wasmu baladihi wa mushkilati allati jaa min ajliha wani lokaci yi, kina zuwa dai ba ki labarin dai ce sunan ki wanci kin fito daga ƙauyen kaza daga anguwa kaza kuma damuwan damuwanki shine damuwan da kika zo wajensa don shi shine damuwan kaza saboda shedanu aljanu sun zo sun gaya masa tunda kika nufi zuwa gidan aljanu su zo su ce ai sunan ki wance ga damuwanki kaza ga sunan mijinki ga sunan kishiyar da ta fitine ki ga sunan kaza ga sai a gaya masa ga baki daya wannan ma in an gaya masa su shedanu aljanu sun gaya masa ke kuma kina zuwa ya gaya miki shi ma wannan boka ne yaktubu lil marid hurufan muqatta'a fi waraqatin hijabin aw fi misali shi aboka ya rubuta wasu abubuwa harfofi muqatta'a ko alifin ko ba'un ko ta'un ko ya'un wasu harfofi da ya zaba ya rubuta su a wani kyalle a baki wani farin kyalle a baki a cewa ya amural bi izabatihi au wa a rubuta wasu abu a takarda a ce ki je ki wanke takardan ki bada marar lafiya ko a rubuta wasu abu a jikin yadi a ce ki je ki wanke wannan yadin ki bada marar lafiya wannan ruwan ya sha wannan maboka ne fa idan alimta annar rajula sahir fa iyaka wa dhahabu ilay a sheikh wahid abdussalam bali yace idan ka sani ko kika sani cewa wannan mutumin boka ne fa iyyaka zihabu ilayhi ina ja maka kunne kada ka je wajensa wa illa in tabaqa alayka qaulun nabi sallallahu alaihi wasallama in ba haka ba zance annabi sallallahu alaihi wasallama zai tabbatu ka man ataka hinan wanda ya je wajen boka fa saddaqahu bima yaqulu ya gaskanta bokan daga abinda bokan ya faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammadin hakika ya kafirce ma abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo shi shi yasa shehu usmanu dan fodiyo a cikin littafinsa wasiqatul ikhwan li tabini dalilatil kitab wa sunnati wal ijma da sirajul ikhwan fi ahammi ma yuhtaju ilayhi fi hadha zaman yace yana daga cikin hakki akan shugabanni su kama boka da suke cikin al'umma a kulle su idan sun tuba a basu idan basu tuba kuma a kashe su kamar da malamai da yawa sun tafi akan cewa lallai hukuncin sihiri a musulunci shine hukuncin kisa kamar yadda al'imamu malik yake cewa ai yake bayani ka akan hukuncin sihiri a addinin musulunci yace as-sahir alladhi ya'malu sihra wa lam ya'mal dhalika lahu min ghayrihi wa huwa mathalu alladhi qala Allah tabaaraka wa ta'ala fi kitabihi wa laqad 'alimu laman israhu ma lahu fil akhirati min khalaq fa ara ay yuqtala idha 'amila dhalika huwa nafsuhu yace yana gani idan mai sihiri ya aikata sihiri ko matsafi ya aikata tsafi to lalle yana akan hukuma su dauki mataki na kashe shi kamar da ibnu qudama yake cewa wa haddu sahir al haddi na mai tsafi mai sihiri shine kisa kamar da aka rawaito daga Umar da Uthman ibn Affan da Ibnu Umar da Hafsa da Jundub ibn Abdullah da Ka'ab da Jundub ibn Ka'ab da kuma Qais bin Sa'ad da Umar ibn Abdulaziz, da kuma wani zance daga cikin zantukan imamu Abu Hanifa da alimamu bali. to da yawa daga cikin malamai irin su al'imamu imam sun tafi akan cewa lallai malamai eh, fikihu sun yi sabani akan hukuncin mai sihiri musulmi da kuma hukuncin mai sihiri wanda ba musulmi ba suka ce mai sihiri musulmi idan ya tuba za a bar shi amma idan bai tuba ba ya kunu kufran yuqtalu wala yustata ya ce idan kuma bai tuba ba to za a kashe shi ya zama zindiki ya zama kamar mazinaci saboda Allah maɗaukakin sarki ya kira sihiri da kafirci wa ma ne min ahadin hatta kula inna ma na nahnu fitnatun fala takfur kuma wannan shi ne zancen Ahmad ibn Hanbal da Abi Thawr da Ishaq da Alimamu Shafi da Imam Abu Hanifa ibnu munzir yake cewa idan mutum ya tabbatar da cewa shi din boka ne masirci ne to lalle ya kunu kuf ya kunu kufran yakan kasance kafirci wajaba qatluhu ya wajaba a kashe shi in lam yatub in bai tuba ba wa kadalika law thabata law thabatat alayhi an alai bihi alayhi bayyinatun wa wasafat wa wasafat albayyinatu kalaman ma ya kalama ne kunu kufra ko kuma idan ya tabbata ya aikato na aiki na sihiri ko kuma ya tabbata shi din eh, matsafi ne to lallai hakan ya kasance kafirci kuma abinda da yake a kansa shi ne a kashe shi kamar yadda Hafiz Ibn Kathir shi ma ya kawo cewa malamai da yawa sun tafi akan kafircin mai sihiri kamar yadda eh, Imam Ahmad shi ma ya ce ya tabbata daga mutum uku daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama akan kashe matsafi ibn hajar shi ma yake cewa da wajen daga imamu malik akan lallai hukuncin matsafi shine hukuncin zindiki fala yuqbalu taubatu ba a karban tubansa wa yuqtalu haddan idan thabata alai dhalika idan kuma ya tabbata matsafin ne za a kashe shi a bisa haddi kamar yadda al'imamu ahmad shi ma ya faɗi haka amma al'imamu shafi'i shine sha saɓani da su yace la layu kutalu illa idan a tarafa annahu kutila bisihiri fa yi ba za a kashe shi ba sai an tabbatar da cewa shi din tsafin da ya yi ya taba kashe mutum ko sai a kashe shi amma somarin zancen shi shine abinda zai fito fili da yawa daga cikin malamai sun faɗi sun yi faɗi a kan cewa a kashe matsafi sai Alimamu Shafi'i yana gan cewa ba za a kashe matsafi ba sai dai idan ya kashe wani da tsafin da ya to sai a kashe shi a matsayin kisasi akan ya kashe rai shi ma sai a kashe shi to sai malamai suka tafi akan cewa wasu daga cikin malamai cewa ba za a kashe matsafi daga cikin ma'abuta littafi ba misali ba yahude ne ko ba nasare amma matsafi shin za a kashe shi al'imamu shafi ya ce la yi kutalu sahiru ahalil kitabi illa a yi kutala bisiri fa yi kutal ba za a kashe matsafi daga cikin yahudawa ko kiristoci ba sai dai idan ya kashe wani da tsafin da ya shi ma sai a kashe shi wasu kuma daga cikin malamai sun tafi a ko shi din ma za a kashe shi to sai malamai suka tafi akan cewa ba daidai bane a warware sihiri da sihiri ga wata nan ko wani an masa tsafi ya tabbatar da an masa sihiri ne to ba daidai bane a sake zuwa wajen boka ya warware sihirin da aka yi ma wance ko ya warware sihirin da aka yi ma wani sai dai a ɗauki ayoyin Kur'ani ko hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da suka yi bayanin warware sihiri a yi amfani da su amma ba a zuwa wajen boka a warware sihirin da wani boka ya yi ma wani wani boka a wani kauye ya yi ma wani sihiri a wani kauye, sai a je wani kauye wajen wani bokan daban ya warware sihirin da wani boka ya yi wannan ba daidai ba ne ya saba wa addinin musulunci sai malamai suka ce to shin ya halatta a koyi sihiri da yawa daga cikin malamai sun tafi a kan lalle koyan sihiri kafirci ne kamar da alhafiz ibn hajar ya ke faɗa yake cewa a cikin littafinsa na fatil bari sharhin sayyid bukhari yake cewa ba daidai ba ne koyan sihiri koyan sihiri kafirci ne da yawa daga cikin malamai sun tafi saboda faɗin Allah inna ma nahnu fitnatun bari dai mu fitina ne fala takfur ku kafirta to bayan nan na ƙarshe akwai nau'uka na sihiri da ake yi yau da gobe akwai sihirin tafri sihiri na raba miji da matansa kuna zaune lafiya da mijinki a yi sihiri a raba ku kana zaune lafiya da matanka a yi sihiri a raba ku lokacin da miji yake zaune a gida matan za ta ji tana jin haushinsa ina ma ya yi ya fita aiki yana fita sai ta ji ta samu kwanciyar hankali lokacin dawowansa yana kusantowa lokacin dawowarsa na kusantowa sai ta jiranta na ɓace tana cikin tashin hankali lokacin zai dawo shi ma idan yana gida baya cikin kwanciyar hankali na cikin tashin hankali yana fita wajen aikinsa sai ya ji ba abin da yake so ba abin da yake jin daɗi kamar ya tafi wajen aikinsa in ya tuna zai dawo gida kuma shi ma sai ya ji hankalinsa ya tashi saboda an masa sihiri ana so a raba shi da matarsa aka ana sihiri don raba tsakanin masoya wane da wance suna soyayya a yi sihiri a raba su dan uwanka kana soyayya da dan uwanka kaninka ne ko wanka ko wani dan uwa naka a raba ka da shi a yi sihiri a raba tsakanin ya zamto kullum gaba kuke ba kwa ga maciji iyalan kuma ba su zuwa gidajen juna shine raba sihirin da ake don raba masoya akwai kuma sihirin mahabba sihiri na soyayya misali shi kuma dai ya zamowa shine attiwala bi ta zaizai namiji ne yana son wata yayi yayi tuso shi ta ki sai ya je wajen bokaye a mata sihiri ya zamto ya zo ya fesa mata wani turare ko ya fesa turare a jikinsa ko ya sa wani tozali a idonsa yadda tana kallon sa shi da ta ji duk duniya ba wanda take so sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna ruka wa tama'ima wa tiwala shirku lalle da ruka da tama'im layu wa tiwala da bice zai zai shirkun kafirci shine sihirul mahabba sihiri na soyayya ko mace ta yi sihiri wa mijinta ya zamto ba wanda yake so a cikin matan sai ita yana kuma nuna ƙiyayya mummuna ga abokiyar zamanta ita kuma na nuna mata soyayya sosai wanda duk abin da ta ce ya aikata kaman yankan kaman uwarsa yana ce aikata kaza tana ce aikata kaza da gudu da je yi saboda sihirin da ita wannan mata ta masa akwai kuma sihirin tahyil shine misali sihiri na dimaucewa ai mutum sihiri ya dimauce ya zama wani gilu-gilu yana zaune amma gashi ba yanda yake ya yi wannan abun a ga kamar na mahaukata ne ya sake yin wannan abun kamar na mahaukata ne yana yin abubuwa dai wanda hankali ma ba zai kama ba shi ne sihirin tahil sihiri da ake ma mutum ya ɗimauci ya zamo ya ya ya zamo wani belbel shi ba mai hankali duka ba ko ba mahaukaci duka akwai kuma sihirin junun sihiri na hauka wani ya tsafe wani ya haukata shi ko mace ta tsafe kishiyanta ta haukata ta ko mace ta tsafe yar kishiyanta ta haukata ta ko mace ta tsafe dan kishiyanta ta haukata shi ko kuma aboki ya sihiri ma dan uwansa ya haukata shi duka wannan ana yi shine sihirul junun haka akwai sihirul khumul shi kuma shi ma na kama da at-takhil shi ma dimaucewa ne mutum ya zamto shi ma kullum ga bayan da yake yayi nan yayi nan yayi nan yayi nan gashi nan dai ba mahaukaci ba ba mai hankali ba ba kaza ba ba kaza ba akwai kuma sirrul hawatif shi kuma sirrul shi shine mutum ya ji kullum a cikin dare ana kiransa wane ka zo kaza ka zo muna jiran ka a waje kaza muna neman ka ka zo ka mana kaza ko kuma mutum ya ji yana kwance kamar na gangarowa daga dutse Kamar a ce wannan dutse ko wani dutsen buli ko dutsen kamfa haka ko wani dutse dai ka ji kana kwance amma kama ana ganga ana wulwulo ka daga saman dutsen kana faduwa duk wannan shi ma na daga cikin sihiri da wasu suke yi wa mutane don su ɗimauta su ko kuma yana daga cikin sihirin takhil a yi ma mutum sihiri ya alul mushafa ya duru ya zamo ya ga wani ƙur'ani kawai na tafiya a sama kamar yadda akan ce da a wani yanki a ƙasar nan akwai inda in dare na ga ana tura yasin yasin suna tafiya a sama to a yi mutum sihiri a ga ga wani abu na tafiya a sama an yi sihirin ne don a jefa ma wani duka wannan ana yin sa akwai kuma sihirul marab akwai sihirul hawatif din shine wanda muka yi bayani mutum ya dinga gani a cikin dare ana kiransa ya dinga ji a cikin baccinsa yana yana bacci ne amma yana magana wallahi tallahi ba dan je ba ai kaza kaza ne yana bacci yana magana kuma babu wani wanda yake gani ko kuma ya dinga yawan wasi, ko ya dinga yawan kokonto tsakanin abokansa da masoyansa ya ba da kyauta ma abokinsa ya ce bai bayar ba ya yi kaza ya ce bai yi ba ko ya dinga gani a baccinsa an kai shi can wani gidan sama mai kwaloluwa kuma an jefo shi daga sama ko an kai shi can wani dutse mai nisa an jefo shi daga sama ko kuma ya dinga ganin wasu tsuntsaye suna yawo a cikin baccinsa ya dinga ganin macizai ya dinga ganin kunamai ya dinga ganin wasu kuliyoyi ya dinga ganin wasu karnuka ya dinga ganin wasu dabbobi daban-daban yana ganin su a cikin bacci wannan shine sihirul awati akwai kuma sihirul marab shine sihiri na cuta mace ta yi sihiri ma yar uwanta abokiyan zamanta ta sanya mata wani cuta cutan ko yana iya zama irin cutan misali zuban jini mace ta yi ta zuban jini kawai kishiyanta ne ta mata saboda kada mijinta ya kusance ta ya zamto ita kada yake kusanta ya zamto mace za ta iya zubar da jini cikin bokiti ko fiye da haka amma kuma inda za a je asibiti a gwada ta sai a ga tana da jini da ba za a kara mata jini ba to su wa'annan shedanu aljanu sukan je kwata ne inda ake yanka dabbobi sai su ɗibo jini su zo su zuba a jikin mace sai ya zamto mace dimun da'imun tana cikin bleeding ne a cikin jini take wannan shi ma na daga cikin sihiri da ake na rashin lafiya so ko kuma a yi mutum sihiri ya ji duk gabobinsa ba su da lafiya misali a yi mutum namiji sihiri ya zamto duk gabobinsa inda ya fita ya nemi kuɗi sai ya ji duk gabobinsa ba ya da yadda da ma ya fita ya nemi kuɗi in mace ce kullum da ta dinga jinta kullum a cikin kawai kasala da ciwon jiki ko kuma mutum a masa sihiri ya zamto duk abin da ya yi duk abin da ya sa yake son yi na aiki sai ya gabare iya aikin ba in aikin wanke-wanke kika so ba ki ga aikin bai yi ba in aiki ka sa a gaba da kai ka ga aikin ya ƙiwa duk wannan na daga cikin wasu nau'uka na sihiri da wasu suke yi ma wasu don su lalata musu rayuwa nau'ukan sihirin suna da yawa